وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مغلقة da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci mai albarka na juma'a yau sha tara ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da 24 ga watan biyar shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi a da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin surati taha inda muka kwana aya ta 114 gabanin mu shiga karatu akwai tambayoyi da muka saba ansawa za mu ansa wasu daga cikinsu ko wanda ya rubuto yana tambaya game da ce akwai wani abu da manoma ko kuma likitocin dabbobi suke yi wanda suna kiran shi crossbreeding wato a hada maniyin dabbar gida da ta waje sai a samar da wani breed daban wato wani nau'i daban wanda dabba ba irin ta gida ba kuma irin ta waje ba wato wani nau'i tsaka-tsaki to shi ne yake tambayar halaccin yin hakan a zahiri babu wani abin da yake a ciki na haramci ya halatta don irin wani dabbar a ci don watakila da tambayar ya halatta a ci koko ya halatta a yi zahiri babu wani abin da yake nuna haramcin yin hakan sai dai idan ko daga baya bincike ya nuna cewa dabbar da aka samar da ita ta irin wannan hanyar tana dauke da kowane abin da zai cutar da dan adam to kaga wannan shi zai zama sai zai sa ta zama abin ya zama na farko yin akan ya haramta sannan kuma cin naman irin wannan mai haramta amma idan har babu wannan kuma wani abu ne wanda an saba yi kuma har zuwa yau ba a ce an samu wani abu da yake cutar da dan adam cikin wannan ba babu komai a cikin yin hakan a nan dan adam ba shi da wani abin da ya wuce ya dau kwayar halittar wannan ya hada ta da ta wannan amma ba shi zai iya halittar ba ba shi zai halittar ba ubangiji dai ne mai halittar da ƙarshe shi sai dai kawai ya zira ido kuma ya barwa Allah ikonsa saboda ka ba a cewa ko ya canza halittar Allah ko ya kawo wani abu sabo na shi daban inda Allah ya ga dama ba za a samar da wani nau'i ba wanda samar da wannan nau'in ba daga shi wannan ba ne. ta yiwu dai watakila shi shi zai zama sababi amma kuma ubangiji subhanahu wataala shi ne musabbibul asbab shi ya ga dama hakan ta faru akwai daga cikin malamai wanda ya haramta wannan wato cin nama irin wannan dabbar shi ne daktar umar al-ashkar amma gaskiya da yawa daga cikin malamai ba su goyi bayan fatawarsa ba a wani yana tambayar cewa shi ɗalibi ne daga gombe yake kuma yana karatu a nan shin zai iya ƙasaru akwai daga cikin malamai wanda yake ganin idan mutum ya zo guri ba da niyyar zama jinjindin ba ko shekara nawa zai zai iya kasaru ko wata nawa zai zai kasaru duba da cewa kwanakin kasaru ba su da iyaka a bisa kauli wanda yake mai karfi kwarai da gaske duk da cewa ya saba wa kaulin jumhur imatul arba'a gaba ɗaya suna yi wa kasar lokaci to amma daga cikin malamai akwai wanda suke cewa ba ta da wani lokaci kayyadajje kamar ibnu hazm ibnu taymiya ibnu qayyim da duk waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi ibnu usaymin daga cikin malamai na baya-baya to amma game da ɗalibi wanda ya karatu wato ya zo gari zai karatu daga zuwansa ya san cewa ba wani abu ne da zai zo ya yi nan da na juya ba ya san cewa zai ɗauki lokaci gaskiya ni ina ga wani hukuncinsa zai ɗau hukuncin mazaunin gari saboda galibi za ka ga cewa duk irin abinda mazaunin gari yake shi ma shi zai zama yanayi in mai gidanci ne zai kama gida zauna da iyalansa eh, zai sai mota watakila yana da hali ko ya zo da motarsa in wani wata ƙasa ce ya je ya buɗe akawun a can ƙasar ya rika wato zai zama dai gaba ɗaya irin yadda mazaunin gari yake shi ma haka zai yi taƙila in can garin nasu haya yake yi zai saki gidan da yake haya ganin cewa zai shekara bai je bai zauna gidan ba nan kuma ya zo ya kama wani irin wannan zai wahala ka ba shi hukuncin matafi in an gan shi nema kwana biyu in aka ga kwana biyu ba a gan shi ne ma za a tambaya ina yake a ce ayi tafiya daga nan inda yake ɗin za a ce ayi tafiya ba nan da ya zo ba za a ce masa matafi irin wannan ya cika shi sallah ya yayi ya yi kasaru amma da a ce wani abu ya kashi ɗan takaitacce da zai yi tafi to wannan zai iya yin kasarunsa ko da zai kai wata guda kamar yadda nusus da ayyukan sahabbai da yawa suka nuna haka so akwai wanda ya tambayi iya kwanakin kasaru ina ga wannan za ta zama an sace gare shi ah, magana mafi rinjaye shi ne kasaru ba shi da wasu kwanaki kayyadaddu matukar dai mutum yana nan a sunan matafi bai tashi daga sunansa da matafi ba ya zama mazaunin gari wadda ita ce magana mafi karfi mafi rinjaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kasaru kwana goma sha tara a makka ya yi kasar kwana ashirin a tabuka saboda bai je da niyar zama ba ya je da niyar wani abu ne kwanakin zaman nasa suka ɗauki wannan lokaci har ya kai ga yin waɗannan kwanaki wanda yana magatambaya ne akan yaudara wanda ya yi alkawari aure da wata daga baya kuma ya ce ya samu wata tafita ya rabu da ita rara ba ta dacewa ga koma wani ne ba wai ga saurayi da budurwa ba duwanda ka kai masa alkawari ka nuna masa ga ga yadda kuke daga baya kuma lokaci guda ta kela ma har an yi magana da iyaye idan ba a kai ga maganar iyaye ba wannan duk shirme ne idan kawai shi da ita ne suke ta surutansu wannan duk shirme sunansa sai idan an shigar da iyaye cikin zancen an nema masa sucan sun bashi ko su masa alkawarin bashi to irin wannan kuma daga baya haka kawai ya ce ya samu wadda ta fita ya janye ta wannan gaskiya yaudara ce mai halatta ba amma idan ba wannan ba a kai ga wannan ba to wannan ba ba a ce masa yaudara ah, wannan yana tambaya ne game da wanda ya rashin lafiya ah, bai sami yin azumi ba na wancan shekarar kuma wannan shekarar ma kuma daga baya Allah ya masa rasuwa to za a biya masa azumin da bai yi ba duk wanda ba shi da lafiya shari'a ta ba shi damar ya ajiye azumi sai ya samu lafiya man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra Allah ce duk wanda ba shi da lafiya ko yana halin tafiya ya sha azumi ya biya a wasu kwanaki na daban to idan ya kasance rashin lafiyar tashi ta zarce har zuwa rasuwarsa kaga bai samu kwanaki na daban din da aka ce biya a cikinsa ba saboda ka ba shi da ba wani abu da ake bin sa mun can da izini ya sha kuma Allah bai ara masa wasu kwanakin ba da zai biya don haka ba maganar cewa sai an biya masa azumin da ake biya wa mutum bayan ya mutu shine azumin bakance tuma yayi bakancen azumi na wasu kwanaki kuma sai ya mutu bai cika wannan bakancen ba to anan magadansa sai su yi masa ko magajinsa sai ya yi masa wannan azumin da ya yi bakance amma ba azumin bakance ba ne babu maganar a biya masa hadisin da yake cewa man kama ramadan imanin wahti saban wafira lahu ma kaddama min zambe shin yana nufin mutumin da ya yi kiyamu ramadan din daga farkonsa har ƙarshe ah, yana tambaya ne game da hadisin man kama ramadan wanda ya tsaya ya tsayuwar ramadan yana mai imani yana mai neman lada za a gafarta masa abin da ya gabata na laifinsa shi ne ke cewa shin wanda yana nufin wanda ya yi sallar kiyamun ramadan tun daga farko a ƙarshe ko kuma ko ba duka ba lafazin idan ka dubi zahirin lafazin yana nuna haka domin wanda ya yayi wasu kwanaki bai yi ba wasu ba za ka ce kama ramadan ba sai da kama ba ga ramadan ya tsaya wasu daga cikin kwanakin ramadan in kuma aka dubi zahirin in kuma aka dubi janibin falala ta ubangiji ubangiji falalarsa tana da yalwa in aka dubi janibin falala za ce shi ma zai iya samun wanda ya yi a koda ba duka ba musamman ma in ya kasance kwanakin da bai yi ba wasu uzurruka ne suka hana shi ya yi ba kawai kasala da mutuwar jiki ba a'a wani uzuri ne ya bujuro na shi lafiya ko tafiya ko wani abu wanda ba zai iya barin shi a lokacin ba to za a iya fatan cewa ya shiga cikin wannan falala ta samun gafarar ubangiji subhanahu wataala sai tambayar da ya cewa yana da akawun a bankin jaiz jaiz bank ya ce yana da akawun a bankin musulunci wato jaiz bank saving account amma wato yake cewa shin ya halatta ya ci kudin da ake kara masa a akawun din nashi na ajiya ko bai halatta ya ci ba to da ka ce bankin musulunci ai bai kamata kuma a ce kana tambayar ya halatta ka ci ko bai in har akwai wani karin da za a rika baka na riba kuma bai zama bankin musulunci ba ban san wani irin kari ne ake baka ba yawanci inda kari ne wanda an ranci kuɗinka an yi kasuwanci da shi an gaya maka ga abin da aka samu ga kuma abin da ka yi fasantar ɗinka a ciki wani halatta ka ci in kuma haka kawai karka ganin ƙari kamar yadda ake gani a sauran conventional banks to shi ma ribanci ko da an kira shi bankin musulunci ta ne ba ruwanta da suna ko ina aka kira ko ina aka same ta ko a kira ta da riba ko ba da riba ba ba ta canza al'asma la tudayru al Da an canza wa abu suna dan ka canza masa suna to ba zai canza hakikaninsa ba ana duba asalin yaya abin yake duk wata sura ta matsala, ana duba asalinta sunan da za a bata ba zai ba zai canja ta ba ah, saboda ka in har kudi ne na kasuwanci kamar yadda musulunci ya tsara ana bayanin cewa kudinka ne kuma ga abin da aka samu ga fasancin ɗinka ka samu a ciki wadda muzaraba ce babu laifi in kuma haka kawai kake ganin karin to wadda riba ce ko da kuwa a kowane irin banki ma aka baka irin wannan za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya kan aya ta 114 a'udhu billahi minash shaitanir rajim fata'ala allahul malikul haqq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما الله يجي فتعالى الله الملك الحق الله مدوككي الله يا دوكك الملك الحق سلكي نغسكيا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه كان كي ققاوا وجن كراتن القرآن تنقبان بأقما يمك وحي سبا وقل رب زدني علما كتيا أبنجي كقارا من علمي ce wannan aya ta kunshi gaɓoɓi guda uku da mu yi magana akan gabata ta farko fata'ala Allahul malikul haq gabata ta biyu wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu kada kai gaggawa wajen karatu alqur'ani tun gabanin ba a ga maka wahayinsa ba Allah subhanahu wata'ala yana kiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama cewa kada ya gaggawa wajen karatun alkur'ani da ƙoƙarin haddace abinda jibrilu alaihi salam yake karanta masa tun gabanin ya gama karanta masa ya tsaya ya saurare shi har sai ya gama karanta masa daga farko har zuwa ƙarshen abinda ya Allah ya niyar masa wahayinsa domin Allah subhanahu wata'ala ya lamunce masa cewa zai tsare masa abinda duk ake karanta masa zai tattara masa shi a ƙirjinsa. kuma zai ba shi ikon karanta shi ba tare da 'yan samu wato ta baba ba alace la tuharrik bihi lisanaka litajala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana alace kada ka motsa harshen ka bihi ay eh, bi qira'atihi da karatunsa litajala bihi dan kai gaggawar karanta shi ce inna alaina jam'ahu tattara shi a ƙirjinka yana kanmu in ji Allah wa ƙur'ana da karanta maka shi fai za ƙaranahu da idan muka karanta shi fatta bai ƙur'ana to ka bi karatunsa sun ma'ina alaina bayana sana kanmu bayaninsa yake eh, imamun nasa'i a cikin littafinsa a sunan kubra da imam ahmad musnad da ibn maja a sunan sun fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance idan wahayi ya sauko gare shi wato idan jibrilu ya zo masa da wahayi harraka bihi lisana sai rika motsa harshensa wato yayin da jibrilu yake karanta masa ayoyin da Allah subhanahu wataala ya aiko shi da su domin yi masa wahayinsu to sai rika bin jibrilu a baya a baya yana fada yana fada yana yuridu an yahfaza nabi yana so ya ga ya haddace dan kada wani abu ya kubuce masa yayin da jibrilu yake karantawa saboda haka sai yake bin shi a baya a baya to shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya inda Allah subhanahu wataala ya gaya masa cewa kada ya rika gaggawa wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu kada kai gaggawa da karatun alqur'ani tun gabanin ba ai maka ba ka gama maka wahayinsa ba wato daidai take da fadar Allah la tuharrik bihi lisanaka litajala bi kada ka motsa harshen ka wajen karanta shi wajen gaggawar karanta shi domin kana gurin kada ya kubuce kada wani abu da ake karanta maka ya kubuce wannan shine tafsirin da mafi yawan malaman tafsiri suka yi ba wannan gabar cikin irin su ibn taimiyya ibn kathir eh, su sheikh abdurrahman as-sa'di rahimahumullah wanda ci tafsirin da suka yi wa ayar cewa Allah subhanahu wataala yana yi wa annabi sallallahu alaihi wato yana nuna masa cewa ya daina bibiyar jibrilu alaihi salam lokacin da yake karanta masa wahayi ya haƙura har ya gaba Allah kuma zai tsare masa wannan ah, akwai tafsirin da ibn jarir tabari shaykhul mufassirin yayi wa ayar cewa ma'ana abinda ake nufi la ta'jal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qur'an fatuqri'ahu ashabaka min qabl an yuha ilayka ilmi. ilmihi to yace abinda Allah yake nufi cewa ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam kada kai gaggawar karanta wa sahabbanka alqur'anin nan da ake saukar maka kafin bayanin ma'alolinsa su zo maka wato kamar ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya masa cewa idan an karantar da kai alkur'ani to ka zahirta har sai bayanin da muka yi maka alkawari thumma inna alaina bayana a bayanin da muka yi maka alkawari na abinda muka karantar da kai sai ya zo maka annabi sallallahu alaihi wa sallama yana samun wahayi na alkur'ani yana kuma samun wani wahayin tare da alkur'ani akwai wahayi na alkur'ani ne wanda da muka sani muna karanta shi akwai kuma wahayi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani alqur'ani an bani wani abu katankwacin sa tare da shi abin nan kwatankwacin alkur'ani tare da shi shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da ita ma wahayinta Allah yake yi gaba kamar yadda yake wahayin alkur'ani bambancin tana alkur'ani alkur'ani an yi wahayinsa da lafazinsa da ma'anarsa kuma mu'jiza ne mu'jiza ne sannan karanta shi tilawarsa ibada ce sannan kowane harafi da za ka karanta daga cikinsu kana da lada sannan kuma da shi ne ake karatun sallah Sunar annabi sallallahu alaihi wasallama akan iya ruwaya ta da ma'ana ba za a yi ruwayar alkur'ani da ma'ana ba ko dai a faɗe shi daidai ko a yi kuskure wajen faɗarsa amma ba za a faɗe shi da ma'ana ba saɓanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi ruwaya ta da ma'ana sannan sunnar annabi sallallahu alaihi <clears throat> ba a bautar da mu da ta ba wato ba za a karanta hadisi a cikin sallah ba kamar da za a karanta alkur'ani ka yi fatiya ka karanta innamal amalu bin niyyati ba za ka yi ba sau ba za ka karanta hadisi kamar da karatun alkur'ani ba alkur'ani muta'abbadu ne bi tilawati shi karanta karanta shi kadai ibada ce sannan kuma alkur'ani mu'ujiza ce babu wanda zai iya kawo wani abu cikin alkur'ani ba a ce sunnar annabi sallallahu tana da wannan ijazin ba Sau da haka a nan yadda shi ibnu jarir al-tabari yake cewa Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu kada kai gaggawa wajen karanta wa sahabbanka al-qur'ani tun gabanin ba a gama yi maka sa ba wato tun gabanin ba a gama yi maka bayanan ma'anonin abin da aka saukar maka ba saboda ka Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam al-qur'ani ya kuma sanar da shi bayanan abin da al-qur'ani ya kunsa shine wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun saboda Allah ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar masa bayanin alqur'ani shine sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a tabbatar da wannan tabbatar wannan ayar a cikin alqur'ani kansa dalili ne da yake nuna alqur'ani daga Allah ne yake ba daga manzo sallallahu alaihi wa sallam ba domin a ciki Allah subhanahu wataala yana hana manzansa yana tsawatawa manzansa cewa kada yayi kaza kaza zai yi da ce alqur'ani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne da ba zai wa kansa haka ba amma alqur'ani sai muga ya kunshi wasu abubuwa waɗanda suke tsawatarwa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam إذ وتخفي في نفسك ما الله وتخشى الناس والله أن تخشاه inda a ce alkur'ani daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba daga Allah yake ba da ba ka samu wannan aya a cikin sa ba a ciki Allah subhanahu wataala yana wa ma'aikin sa fada ga abin da kake cewa kuma kana boye wani abu a ranka wanda sai Allah ya bayyana shi mutum zai bayyana kansa a haka zai bayyana kansa a haka abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama shi annabi kansa sai ya rika fada <laughs> yayi kaza yayi kaza saboda ka wannan shi kansa dalili ne da yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karɓar alkur'ani daga Allah subhanahu wataala yadda ya ji shi haka zai zai karantar da shi shi yasa zaka ga hatta surorin da suka fara da qul qul qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas wannan qul din suna nan ba canza shi ba Allah ya ce masa kace kaza kace kaza wannan qul din tunda Allah ne ya faɗe ta ya saukar da alkur'ani da ita ba za a kore a ce to shikenan tunda annabi aka ce ya ce kuma ya ce to me za a ci gaba da cewa kulkul kamar yadda wata rana Gaddafi ya taba faɗar haka yace da a cire wannan kulkul ɗin daga alkur'ani umarni ne aka ba wa manzan Allah kuma ya riga ya faɗa me yasa za a yi ta faɗa su to kaga wannan wauta ce da rashin hankali ubangiji subhanahu wataala ya nutsar da annabi sallallahu alaihi cewa ana karanta masa alkur'ani ya saurari abin da ake karanta masa ya nutsu kuma ubangiji su subhanahu wataala ya ɗau masa alkawarin zai tsare masa wannan har ya isar da wannan sakon sa no uka falatansa illa ma sha Allah za mu karantar da kai alkur'ani ba kuma za ka manta ba sai abinda Allah ya ga dama to sai lokacin da ubangiji su subhanahu wataala ya so gwargwadon da ya so ya mantar da kai don a nuna bashariyarka a nuna kuma cewa ƙur'anin nan abu ne wanda yake daga Allah babu mai iyawa babu mai iya masa sai Allah to ubangiji subhanahu wataala yana karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana tsare masa abin da ya karantar har ya isar da wannan sakon na abin da ya karantar ba tare da ba tare da ya manta komai ba daga baya ana iya a samu mantuwa ta bijiro masa sallallahu alaihi wa da domin bashar ne yana cewa inna ma ana basharun mithlukum an saka ma sau. fa idza nasitu fadhakkiruni hadisi ne sahihi yana cikin sahih bukhari da muslim hadisi abdullahi dan mas'ud ce ni mutun ne kamar ku an sa kamatan sau ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa fa idza nasitu fadhakkiruni idan kuka ga na manta ku tuna mu akwai hadisi a cikin Musa imam ahmad cikin juzul qira'a خلف الإمام الإمام البخاري حديث عبد الرحمن بن أبزة Ah, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar asuba da sahabbansa cikin karatu sai tsallake wata aya da ya sallama sai yake cewa afil qaumi ubay ibn ka'ab babu ubay ibn ne a cikin mutane a nan gurin wato bai sallah da mu bane ubay ya ce ya rasulullah nusikhat ayat kaza wa kaza naji aya kaza da kaza kamar baka karanta ta ba ko an shafe ta a lokacin ba za su iya yin wato karfin hali sai bari su yi wa annabi gyara ba annabi shi yake karanta musu alkur'ani suka je ya tsallake wata aya sai su ta cewa ko je da daddare mala'ika ya zo ya ce ayan na an shafa karatunta don haka annabi ya zo yana karanta ba ita don haka sai ba wani da ya yi motsi hatta shi ubayi ibn kab wanda yana cikin mahaddatan sahabbai bai gyara masa ba to shine yake cewa ya rasulullah aya kaza da kaza an shafe ta ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa nusikhat ayatu kaza wa kaza aw nusitaha ya rasulullah qala bal nusituha ce an mantar da kai ita ne ko ko an shafe ta ne yace a'a na dai an dai mantar da ni saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama zai iya karanta abu kuma a mantar da shi wani abu sai dai mantarwar ba ta kasancewa sai bayan isar da sakon ba kafin ya isar ba kafin ya isar kan ubangiji zai tsare masa shi har sai duk sahabbai sun ji wannan ko kuma sahabban da za su rubuta sun rubuta wanda za su ji sun ji sannan daga baya ubangiji su subhanahu wataala na iya mantar da shi wani abu daga ciki na abin nan wannan ayar <clears throat> wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu tana babu ladabi wato ladabi na talaqqil ilm wajen wajen karatu sauraron ilimi cewa duk wanda yake gaban malami malami yana masa bayanin wani abu na ilimi to ya haƙuri ya haƙuri ya ɗan tsahirta masa kada ya riƙa garaje ya ce zai shigo da tambayoyi kafin malamin ya gama bayaninsa yana da kyau ya yi haƙuri har malamin ya kai inda zai tsaya sannan in yana da abin da zai tambaya ko wata gaba da bai gane ba ya tambaya amma ba yana cikin yi ya datse shi ba ko ya yanke shi ya ce yana da abin da zai tambaya wani ayar tana nuna cewa idan ana ma karatu to ka tsaya ka saurari abin da ake karantar da kai domin cewa za ka rika wato dakatar da malaminka lokacin da yake maka karatu wani zai iya jawa ka rasa abubuwa da yawa na ilimi zai zama sababul hirman ka rasa abubuwa da yawa na ilimi abu abdurrahman ibn auf abu salama ibn abdurrahman ibn auf yana cewa da yawa ya yi asarar ilimin ya asarar ilimin abdullahi dan abbas saboda yawan yawan takura shi da yake lokacin da yake karantar da shi wato baya tsayawa ya nutsu lokacin da ake bashi karatun sai ta kokarin sai ya tambayi wani abu ko ya kawo wani itiradi abu kaza ya ce za a ce kaza to wannan sai yasa ibnu abbas yake hana masa ilimin Sawaka yana da kyau Dalibi ya kasance ya samu wannan tarbiyyar sannan shi ma malami lokacin da ɗalibi yake tambaya ko mai tambaya yake tambaya yana da kyau ya bashi ya ji ƙarshen tambayarsa domin ta nan ne zai iya zai iya ba kyakkyawar ansa idan ya zama ji tambayarsa daga farkon ta har karshe ba to zai zama kuma wannan ansar da zai bashi cikin gaggawa ya kasance ba ba ta daidai da tambayar da shi yake ɗauke da ita ba sannan a dunkule wannan ayar tana nuna mana ta'anni fi talabar ilmi mutum ya yi a hankali wato ya kada ya garaje wajen neman ilimi wato rashin garaje da ci da zuci kana so ka fahimci ilimi to ka bi shi a hankali ka ɗauke shi daki-daki daga wannan mataki sai mataki na gaba daga wannan mataki sai mataki na gaba kada ka ce lokaci guda sha take magani take sha yanzu magani yanzu ce kawai yanzu kake so kuma yanzu kake so ka karanta yanzu kake so ka fahimta yanzu kake so ka zama malami to irin wannan sai ka ga mutum ya dau lokaci amma kuma ƙarshe bai samu abin da yake so ya samu ka ba a san alistair istijal hatta karatun kansa ka bi shi a hankali kada ka ce za ka yi masa garaje ko littafi ne za ka ɗauka da ilimi kana karantawa yana buƙatar ka karanta cikin nutsuwa domin karanta cikin nutsuwa ɗin shi zai sa zai taimaka maka wajen ka rike abin da kake karantawa kuma zai taimaka maka wajen ka fahimci abin da kake karantawa a alkur'ani ba a son garaje wajen karatunsa wato karanta shi ana gaggatsa shi Allah cewa warattil qur'ana tartila ana so ka karanta shi daki daki ummu salama radiyallahu ta'ala anha tana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karanta alqur'ani tana ba da sifar karatu alqur'ani ta ce qira'atuhu mufassaratan harfan harfan yana yin ta daki daki harafi harafi wato yana tsayawa ya ba kowane harafi kowane harafi haƙƙinsa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bismillahir rahmanir rahim to yana jan inda dujja yake zai tsaya ya ja shi baya gaggatsa karatu yana yin shi da sauri yana tsayawa akan aya aya haka yake karatunsa a cikin sahihain hadisi abdullahi dan mas'ud wani mutum ya zo ya same shi ke cewa ya karanta wato ke cewa ni qara'atul mufassala fi raka ya karanta mufassal wato daga suratul hujurat zuwa ƙarshen kimanin wajen izu bakwai ce ya karanta shi a raka'a daya to shine sai abdullahi ɗan mas'ud yake cewa yake ce masa ka hadhi shi'r wato haka ka hazzan ka hadhi shi'r haka ka gaggatsa shi kamar kana karanta waka kamar kana karanta waki kama ba alkur'ani kake karantawa ba ce inna ya yaqra'una alquran la yatajawazu hanajirahum la yatajawazu taraqiyahum ce akwai masu karanta alkur'ani baya wuce makocin su ma'ana suna gaggatsa karatun suna karatun da ba sa ma fahimtar abin da suke karantawa haka eh, abdullahi eh, mas'ud yake nuna masu cewa wannan karatun da yayi a irin wannan yanayi cikin raka'a ɗaya ya karanta mufassal yake cewa ya yi gaggawar da watakila ba zai fahimce shi ba yana cewa idza waqa fil qalbi rasakha fihi wa nafa idan mutum ya yi karatu a nitse har ya shiga zuciya to zai kafu a zuciyarsa kuma zai amfane shi sabanin idan yayi shi cikin gaggawa a cikin littafin hamalatul qur'an na al abubakar al-ajurri abdullahi dan masudi yakan ce kefo inda ajaibihi Waharri ko bihil alqulub ku tsaya da duk wani abin da yake dauke da shi na ban mamaki a cikin alqur'ani abubuwan da alqur'ani ya kunsa wanda za su ja hankali wanda za su sa mutum ya yi tunani ku tsaya ku tunani a cikin waɗannan abubuwa sannan waharri ko bihil qulub ku motsa zukata da shi wato ku karanta shi karatun da mai sauraro zai ji zuciyarsa tana bugawa yana ratsa shi ku irin wannan karatu karatu a natse ce wala yakunu hammu ahadikum akhirar sura kada ya zama tunanin ɗayan ku kawai ya kai ƙarshen sura wannan ba shi ne abin da ake bukata a karatu ba shi yasa malamai suke ce al-imam nawawi a cikin majmu' sharh al-muhaddab yake cewa malamai su ittifaqi akan karhancin gaggawa wajen karatu wato yin karatu da gaggawa ce muttafaq ala karahatihi ana son mutum yayi ya nutsu saboda al abin nufi shine tadabburi shine tintintini cikin abin da kake karantawa kitabun anzalnahu ilayka ay eh, mubarakun liyadabbaru ayati ce littafi ne mai albarka da muka saukar maka domin su tintintini a cikin ayoyinsa afala tadabbaruna na quran ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها saboda alkur'ani ana buƙatar mutum ya rika tunani yayin da yake karanta shi karanta alkur'ani ba dabburi qira'atul munafiqin ce sai sai am ala qulubin aqfaluha ko ko zukatan ne a rufe wato karatun masu zukata a rufe sune munafikai saboda ana so mutum yana karatu karatu ya zama da tadabburi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana zuwa hadisin Hudhaifa cikin sahih Muslim yayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wata wani dare cikin raka'a daya ya karanta suratul baqara ya karanta suratul eh, nisa ya karanta suratul ali imran haka ya karanta su da wannan tartibin yake cewa duk sanda ya zo gurin ayar tasbihi sai ya tsaya tasbihi ya zo gurin ayar ah, neman eh, wato rahama sai ya tsaya roƙi Allah rahama in ya zo maganar azaba sai ya nemi tsarin Allah daga azaba wato haka ya karanta tun daga farkon dare har zuwa ƙarshen ƙarshen dare haka na akwai hadisin Auf ibn Malik al-Ashja'i shi ma ya tsaya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare yake cewa shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ya karanta suratul baqara shi ma la yamurru bi ayatin fiha rahma illa sa'ala illa waqafa indaha wa sa'ala ولا يمر بآية فيها عذاب إلا وقف عندها وتعوذ بالله من عذابه duk inda ya zo ayar da take kunshe da rahama sai ya tsaya roƙi Allah rahama da ke ciki ayar da take kunshe da maganar azaba sai ya roƙi Allah tsarin sai ya roƙi tsarin Allah daga azabarsa inda yake da maganar tasbihi ko zikiri sai ya ambaci Allah a gurin sauraka ake son mutum ya karanta alkur'ani da irin wannan nutsuwar tare da tadabburin abin da yake karantawa adna zaman mafi kankantar lokaci kankantar wato karancin kwanaki da ya kamata mutum ya yi saukar alkur'ani a cikinsu kada su kasa haka shine kwana uku shine kwana uku don ibnu hazm har ittifaki ma ya nakalto akan haka cewa kada su kasa kada kada kai sauka a ƙasa da kwana uku a ah, nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sauka kasa da kwana uku ke cewa la yafqah man qara alqur'ana fi aqall min thalath shi wanda zai karance alqur'ani a kasa da kwana uku to ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai fahimce shi ba hadisi ne sahihi yana cikin musnad imam ahmad sunan ibnu majah da wasu daga cikin littafan hadisi abdullahi dan mas'ud sai da cikin manyan makaranta alqur'ani na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa iqra'ul qur'ana fi sab'in wala taqra'uhu fi aqall min thalath ku karanta Alƙur'ani a mako guda kwana bakwai kada ku karance shi ku yi sauka a kwanaki ƙasa da kwana uku wadanda cikin sunan sa'id ibn mansur kyakkyawar salsala zuwa ga abdullahi dan mas'ud shi yasa daga cikin sahabbai akwai wanda suka nuna karhancin haka mutum ya sauka ƙasa da kwana uku kamar an ruwato wani daga daga mu'azir da jabal abu obaid alƙasir musallam a cikin littafin safada ilil ƙura'an ya ruwaito daga wannan daga mu'azir da jabal galibi mutumin da zai karanta shi a ƙasa da kwana uku to karatu ne wanda zai yi shi ba ta dabburi ba ta amuli a cikinsa galibi ba zai fahimci abin da ya kamata ya fahimta ba abinda dai kawai zai fi shine yukthiru min al-huruf zai karanta harufa da yawa amma kuma ba zai samu tadabburi ba yasa malamai suke cewa wanda zai karanta al-qur'ani a da wato qira'a ta ta'ammuli ta tadabburi ya karanta juz'i daya ko wanda zai karanta juz'i biyu ba tadabburi sawaka tadabburi shi zai sa wato karanta shi cikin nutsuwa shi zai sa a samu tadabburinsa wato a samu tintintini cikin abin da ake ake karantawa shi zai sa zuciya ta samu khushu'i ta samu kaskantar da kai da kankantar da kai gaban Allah subhanahu wataala domin fahimtar ma'anoni na taimakawa wajen samun khushu'i ma'anar kuma fahimtar ta ba za ta samu ba idan ya kasance ana yin abin cikin gaggawa khushu'in da yake zuwa yayin da ake karanta qur'ani cikin gaggawa babu fahimtar ma'ana khushu'i ne wanda yake na dan lokaci wato mutum ya karanta qur'ani da marere cewa da wata miliyar tausayi shikenan kuma kai mai sauraro kai ma kamar kamar da cika dan abin har ma wata kila saka kuka in ya karanta da wata miliya mai zaki kai ji dadi kai murna wata kila kai tsalle kai kabbara irin yadda ake yi ma wasu makaranta kana jin daɗi. tsawana wani lokaci ne da zarar ya gama karatun shi kenan da abin da kake cika ne da ji kuma saɓanin wanda ma'anarsa ta ratsa shi wanda ma'anar ƙur'anin ta ratsa shi to wani abu da wanda zai zauna a zuciyarsa sawa'un mai karatun ya ci gaba da karantawa ko ya dakata amma wanda muryar ci ta sa shi ko yake hawaye ko yake kuka hmm, ko yake jin daɗi yana burbushi muryar ce ta ratsa shi to da zarar aka gama karatun shi kenan wataƙila in wani mai ganga ya zo kuma sai ya koma can <laughs> sai da yanzu zo ce take kama wanda ma'anar ce ta ratsa shi to ko bacci ya tashi in ya tuno abin da ya ji to sai ga hankalinsa ya tashi in abin ban tsoro ne sai ƙara ji ya ƙara jin tsoron Allah subhanahu wataala in abin kwaɗayin aljanna ne sai ƙara jin kwaɗayin wannan wannan abin saboda ka sai ci gaba da zaburar da shi ko da yaushe shi yasa a salaf suka kasance suna wannan karanta shi a ƙasa da haka ƙasa da kwana uku an samu daga cikin magabata waɗanda suka tafi zuwa ga halaccin karanta shi ƙasa da kwana uku ba wai haramun ba ne don mutum ya yi sauka ƙasa da kwana uku cikin sahabbai an samu kamar sai usman yakan yi sauka a duddare hakanan tamimun dari cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yan tabi'ai sa'id ibn jubair abubakar ibn ayyash mansur ibn uh, zazan cikin tabi'ai cikin a'imma yahya ibn sa'id al-qattan duk sun kasance suna khatama a kullum sukan yi khatama alqur'ani a kullum uh, hakanan ya inganta mujahid ibn jabr almajir abdullahi dan abbas da shafi'i a watan ramadan sun kasance suna yin khatama a watan ramadan a kullum mujahid yakan yi a kullum imamu shafi'i abinda aka rawaito yakan yi sau biyu ma a ah, ramadan ah, ibn musayyib sa'id ibn musayyib cikin tabi'ai shi ma haka nan an ruwaito cewa ya khtumu fi lailatai a dare biyu yana sauka aswad ibn yazid shi ma ya khtumu fi ramadan kullu lailatai a duk kwana biyu a ramadan yakan yi sauka ah, akwai al'azminatul fadila akwai wasu lokuta da suke da daraja kamar irin yanzu lokacin ramadan ko kuma al'ashirul awakhir min ramadan to irin wannan kaga saboda aribaci wato ibada a cikin waɗannan lokutan babu laifi don mutum ya yi khatama sama da ɗaya sama da biyu sama da uku a ciki shi yasa za ga wasu an rawaito cewa irin wannan suna yi shi ne fi ramadan saboda su ribaci yawaita karatun alƙur'anin a cikin wannan wata wanda yake ɗauke da wannan falala ɗin sauraka kowa akwai gwargwadon zaka'insa da fahimtarsa da yadda zai iya samun ta'ammuli da tadabburi na alkur'ani wanda yake malami wanda ya daɗe cikin karatu wato hidimar alkur'ani da karanta shi da bibiyar tafsiransa da karanta malolinsa ba zai zama da daidai da wanda bai kai shi ba ɗalibin ilimi wanda yake da ido a cikin harkar ba zai zama daidai da wanda yanzu yake karatun ba wanda ya ɗan fara jin larabci zai zama da dinkin wanda ba jin komai ba sauraka kowa akwai gwargwadon yadda yake yake iya samun wannan tadabburin cikin sauki wani yana buƙatar dogon lokaci kafin ya fahimci ma abin da ayar kunsa wani kuma ba zai sha wahalar wajen samun wannan fahimtar ba amma za mu ga cewa magabata duk da kasancewarsu sun fi kowa fasaha da iya da sanin alkur'ani da sanin ah, abin da ya ƙunsa da ilimi na harshen larabci ɗin. duk da haka yawancinsu aksaruhum yawancinsu suna sun tafi akan cewa kada mutum ya yi sauka a ƙasa da kwana uku kuma Allah subhanahu ta'ala shi ya faɗa da kansa ce wanda ya sauka ƙasa da kwana uku lam yafqa to idan ya kasance wannan wannan jil waɗannan wannan tsare ku na al'umma waɗanda suke da ilimi da babu wani wanda zai samu kamar nasu ya kasance su karan kansu suna jin cewa kasa da kwana uku ba za su samu wannan fahimtar ba ina ga kuma mu saboda haka mu ya kamata a ce mun yi wannan shi yasa saurin ka ce ka yi sauka ba shine abin da ake aka fi bukata kai a ce ka fahimci abin da kake karantawa shine babban abin da aka fi bukata dangane da kwanakin da mutum zai kwashe kuma bai sauka ba in har makaranci ne mahaddaci ne suna cewa kai ya wuce kwana arba'in domin wannan shine abinda nassi ya zo da shi shine abinda nassi ya zo da shi imam ahmad yana cewa aktharu ma sami'tu an yakhdima alquran fi 40 mafi yawan kwanakin da naji shine yayi sauka a cikin kwana 40 wato kada ya bari kwana 40 ta haura ba tare da ya samu sauka ba wannan ana maganar makaranci ya tabbata a cikin sahihain annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga abdullahi dan amr ce iqra alqur'ana fi shahr karanta alkur'ani ya sauka a wata guda nabi ya ce ma abdullahi ibn amr ya sauka a wata guda ya ce ya a ji da kowa ni fa ina ji na da karfi na wata daya ya min yawa annabi ya ce ya yi a cikin kwana goma ya ce shi ya masa yawa annabi ya ce ya yi a sati a wata ruwa ya ce wala tazid ala zalik iqrahu fi sab'in wala tazid ala zalik to ya kasance yana yi daga baya lokacin da girma ya zo masa saboda abdullahi ibn amur ya yi tsawon rai lokacin da girma ya zo masa yake cewa ina ma ya karɓi rukhsar annabi sallallahu alaihi wasallam saukin da ya masa domin ya kai lokacin da kuma ba zai iya ba a ruwa a cikin sunan abi dawud ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kam yuqra'ul qur'an kwanaki nawa za a yi sauka annabi ya ce fi 40 yawman kwana arba'in. sannan annabi ya ce masa fi shahar sannan ya ce masa fi ishirin sannan ya ce masa fi hamsa ashara wata ɗaya kwana ashirin kwana goma sha biyar sannan ya ce fi ashir sannan ya ce fi saba'in sun malamiyan zilmin saba'in ya ce kwana bakwai sannan annabi ya sauko da kasa da kwana bakwai ba sauraka mafi ƙarancin kwanakin da ya kamata mutum ya yi sauka shine kwana uku mafi yawancin kuma shi ne kwana arba'in wannan shi ne abinda ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sannan Allah ce wa kun rabbi zidni ilma wanda ita ce gaba ta uku ta wannan ayar nabi Allah ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama ka ce Allah ka kara min ilimi wato bayan abinda ka bani na wahayi wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu to bayan wannan wahayi da ka bani ya ubangiji ka karo min ilimi annabi sallallahu alaihi wasallama ubangiji yana umartarsa cewa ya roƙe shi ziyadatul ilm roƙe shi ƙarin ilimi domin ilimi alkhairi ne kuma alkhairi ya yawaita tare da mutum abin nema ne abin bukata ne ilimi daga Allah yake saboda haka hanyar da za ta sa ka same shi shine roƙon Allah subhanahu wataala tare da kokari da zage dantse da bin hanyoyin da suke sune hanyoyin samun ilimi ka roƙi ubangiji subhanahu wataala domin a kome bawa yake yi yana buƙatar taimakon ubangiji subhanahu wataala da dafawarsa idan bai dafa masa ba to zai ta sha wahala ne kuma buƙatar sa ba ta samu ba ah, malamai suka ce saboda kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam gaggawarsa da yake yi wajen bibiyar jibrilu alaihissalam wajen karatun wahayi da ake yi masa tana nuna tsananin soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga ilimi ne wato shi yasa baya iya hakuri ma har har a gama masa wahayi yana gurin kada wani abu da ake gaya masa ya kubuce masa wannan ta sa yake gaggawa yana bin sa a baya a baya to da da, da, da ubangiji subhanahu wataala ga haka sai ya ce to ka roƙi Allah ƙarin ilimin daman ba ilimin da kake so ba qur rabbi zidni ilma ka roƙe shi ƙarin ilimi wanda ya nuna falalar ilimi da darajarsa akan komai kaga Allah subhanahu wataala bai ce da shi wa qur rabbi zidni malan ba wa qur rabbi zidni waladan zidni jahan bai ce ya roƙe shi ƙarin kuɗi ba ƙarin dukiya ƙarin daraja ko ƙarin ah, ‘ya'ya ko wani abu su ce ƙurrar bizin ilma ce babu inda Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabin su sallallahu alaihi wasallam ya nemi ƙarin wani abu sai ƙarin ilimi to qur rabbi zidni ilma wannan kadai ya isa da nuna darajar ilimi tunda har aka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ƙarin sa a ilimin da ake da aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi Allah ya ƙara masa ba ilimi ne na sana'a ba ilimi ne na neman duniya ba ilimi ne na neman lahira ilimi ne na cin kasuwar lahira ilimi ne na wahayi a fahimta don kada mutum ya ki karatun addini ya je na ta neman ilimin sana'a kuma taba shi ya ce Allah ce wa qurrabi zidni ilma ba wannan ilimin ba ilimin da ake umartar annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi karin sa shine ilimin sanin Allah ilimin sanin samun lahira shi ya sa, annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wannan addu'ar yana neman ƙarin ilimi kamar da tabbata musadarak na hakim da kitabud da'awatul kabir na baihaqi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman tanfa'uni bih annabi yana wannan addu'ar ce Allahumma anfa'ni bima 'allamtani ya Allah ka amfanar da ni daga abin da ka sanar da ni sannan ka sanar da ni abin da zai amfane ni sannan ka azurta ni ilimin da tanfa'uni bihi da zaka amfana da shi sauraka Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin wannan akwai hadisi cikin hadisin ummu salama dake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama in ya sallar asuba yakan ce lokacin da ya sallama Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan cewa akwai akwai inqita'i a cikin sanadin hadisin ta fuskar sanadin hadisin bai tabbata ba a wake cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ya ubangiji ina neman ina roƙonka ilimi mai amfani ina roƙonka arziki mai na halal sannan amalan mutakabbalan da aiki wanda yake abin karbuwa wannan aya har ila yau wato tana hannunka mai sanda game da waɗanda suke ganin akwai wani mataki da za su kai su ji ba sa buƙatar ƙari na ilimi ko su cewa yanzu kai makura sauraka sun cika sun tumbatsa ƙarin wani abu a ilimi a ce za su fa'idantu da shi su babu wannan wannan ayi tana kunyatar da su domin mai domin annabi sallallahu alaihi ne aka ce wa qur rabbi zidni ilma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wahayi ake masa shi malamin sa jibrilu ne hu shadidul quwa malaika jibril ne malamin sa daga lauhul mahfuz daga sama daga daga ubangiji subhanahu wataala kai tsaye sai zuciyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka Allah ya ce ka ci ka rika addu'a Allah ya kara maka to wane wane irin tumbatsa ce mutun zai ce yayi ya cika ya batse ya ce shi baya da buƙatar wani abu na ilimi in ba rudu na shedan ba sai da rudin shedan dan shedan ya rudi mutum to zai iya ka gaya masa wannan shi na sai kamu da irin wannan cuta watakila kuma a ilimin ba inda ya je irin abin nan ne da ake cewa karamin sani ƙuƙumi saboda watakila ma a ilimin nashi bai taka kara ya karya ba a cikin ɗalibansa ma watakila akwai wanda ya zo ya wuce shi amma shi duk bai gano haka ba saboda haka sai dai ta ƙafafa duk wani abin da aka ci gashi na ƙaruwa ne shi ba shi a ciki to babu shakka wannan cuta ce ta kan kama wasu kuma in ta kama wanda yake alaka da ilimi to wannan babu shakka tafi muni a tare da shi tafi muni a tare da shi saboda haka shi iya abin da ya gani kamar yana wani jilan mera illa ra'asar dik kan zakaran ya gani kawai saboda haka iya wannan kan zakaran shi yake maganarsa duk abin da aka kawo sai ya kawo zancen kan zakara ya ɗauka gaba ɗaya komai daidai ana kwatanta shi da kan zakara ce wani makaho taɓa ganin an haife shi da makanta saka bai taɓa ga komai ba a rayuwarsa wasu duniya lokaci guda sai aka buɗe idansa yana buɗe idansa ƙifta wannan da zai yi sai ga kan zakara sai kuma idan ya koma ya doɗe ya rufe to duk abin da ake gaya masa sai ce ya kai kan zakara aka ce wani katon jirgi ya zo dauke da kaya ce ya kai kan zakara saboda shi ya abin da ya gani kenan sai suke cewa lam yara illa ra'sad dik to mutum ya zama lam yara illa ra'sad dik shi komai iya kwatantar shi kenan iya ta cewa iyanan nan abubuwa suka kare shi yasa ɗalibin ilimi wanda yake da alaka da karantarwa shi yafi kowa buƙatar ya azantu ya ɗauki darasi daga wannan ayar wa qur rabbi zinni ilma shi yasa a'immatul islam kowane lokaci cikin neman ilimi suke kowane lokaci idan aka tambaye da mata ta tulubul ilm bai kolo ilal mamat har yaushe ne zaka daina neman ilimi yace sai na mutu abdullahi ibn mubarak wasu daga cikin mutane sun aibata shi cewa yana yawaita neman hadisi da ya ji malamin hadisi ya zo gari sai ya je ya tsuguna gabansa yana so ya ji ƙari kai kai sai yaushe zaka daina abin nan yace ilal mamat sai har sai na mutu ahmad ibn hanbal kamar yadda al-hassan ibn mas'ud al-jassas yake cewa ahmad ibn hanbal an tambaye shi ila mata yaktubu ar-rajul al-hadith har zuwa yaushe ne mutum zai ta biyar malamai yana rubuta hadisi yace da shi ila al-maut har zuwa mutuwa in ya mutu to shikenan wannan kuma an zo karshe ahmad ibn hanbal yana cewa inna ma atlubu al-ilm ila an udkhala al-qabr zan yi ta neman ilimi har sai ran da aka shigar da ni har sai ran da aka shigar da ni kabari wata rana Muhammad ibn Isma'il as-Sa'id yake cewa wata rana yana tare da mahaifinsa a Bagdaza sai ga Imam Ahmad da gaggawa yana rike da takalmansa eh, da takaddunsa a hannu sai mahaifin shi abinda ya bi shi Muhammad ibn Isma'il shi Isma'il as-Sa'id sai ya bi Imam Ahmad ya rike taguwarsa ya ce ina zaka ina zaka ya abu abdullah ala tastahi ila mata ta'du ila haula kai yanzu ba za ka ji kunya ba har yanzu duk inda ka ji labarin malamai a guje a ganka nan a ganka can gashi ka yi karatun nan ka tara ka tara yaushe za ka daina qala ilal al yace sai ina mutu wato ba zan daina ba saboda haka suke fatan mutuwa ta zo ta same su suna rike da alƙalmansu da tawwada su a hannu babu ranar dainawa أرجو أن يأتيني أمر ربي وأنا ممسك بمحبرتي وقلمي ولم يفارقني العلم ولا المحبرة إلى الموت yake cewa ina fatan mutuwa ta zo ta same ni ina rike da alƙalami na da tawadata ba abinda zai raba ni da waɗannan sai mutuwa to haka magabata suka kasance cikin irin wannan yanayi to duk wanda yake wayayye da ya san zurfin ilimi to haka ya kamata yi haka ya kamata ya kasance wanda duk kaga yana cewa shi yanzu ya gama karatu ya gama da ilimi to wannan babu shakka bai fara ba ma bai je ko ina ba Allah ya samu dace abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada da kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh